Amurka ke kira sashen Hausa ke magana a kan mita 25,31 da kuma 49. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, niyya, fara'a, nomad FM da lol FM. Sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. kana ana iya kama mu a alfa rediyo da ke kuma siya kasar ghana za kuma ya kama shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau Litinin 22 ga watan Yuli shekara ta 2019. Yusuf Aliyu Harande ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan daren naku. Cikin shirin namu za ku ji irin halin da ake ciki a birnin tarayya Abuja bayan wani karan batta da aka samu tsakanin mabiya mazhabar shi'a da kuma jami'an tsaro. muna kuma tafe da wata tattaunawa ta musamman da sanata Ali Indime wanda ya jaddada muhimmancin yima dokar da ta fito da tsarin ayyukan gudanarwa da akan yi a ƙananan hukumomi waɗanda ake ba 'yan majalisu kuɗaɗen amma kuma ba a ganin waɗannan kuɗaɗen. Akan haka ne ma za mu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Tambayar mu ta yau ita ce, wai kuwa kuna ganin ayyukan ci gaba da 'yan majalisun tarayya ke ikirarin suna yi a gundumominku? da duk da waɗannan makudan kuɗaɗe da ake warewa kuna gani kuwa? Lambar dai kamar kullum ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Daga bisani za mu kawo muku labaran tamola amma duk a takaice. Amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni. jama'a assalamu alaikum amurka da iran sun dukufa wajen ci gaba da cacar baka yayin da ta da jijiyar wuya da ake yi ta fuskar soji tsakanin hukumomin tehran da kasashen yammacin duniya ke ci gaba da zafafa yau litinin shugaban amurka donald trump a nasa bangaren ya zafafa kalamansa inda ya faɗa manema labarai a fadar white house cewa hukumomin washington a shirye suke su ga iya gudun ruwan iran ya kuma kara da cewa irin halayyar da iran ke nunawa ya sa lamarin yana zama mai matukar wuya idan har yana so ya tattauna da hukumomin tehran kalaman na Trump na zuwa ne sa'o'i bayan da Iran ta a nata ɓangaren ta cakuɗa lamarin ta yi ikirarin cewa ta kama wasu amurkawa sha bakwai 'yan leƙen asiri kuma har ta yankewa wasunsu hukuncin kisa shugaban amurka donald trump ya yi hasashen cewa bahasin da mai bincike na musamman robert mueller zai bayar a gaban 'yan majalisu a wannan makon akan ko shugaban amurka ya yi kokarin yin katsalandan a kan bincike ko rasha ta yi shishigi a zaben shugaban ƙasar amurka na shekarar 2016 ba zai yi masa kyau ba kuma bai ma kamata ya ba da bahasin ba baya ga haka trump ya ƙara da cewa ni ba zan ma kalli ba da bahasin da mula zai yi ba an shirya cewa mula zai shafa sa'o'i da dama yana ba da bahasi a gaban wasu kwamitoci biyu na majalisar wakilai a ranar laraba inda ake sa ran zai amsa tambayoyi kan rahotonsa da ya fitar mai shafi 448 a cikin watan afrilu wanda shi da masu bincike suka hada bayan watanni 22 da suka kwashe suna binciken. Labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu haka Amurka da Pakistan suna neman hanyar da za su kawo ƙarshen yaƙi da ake yi a Afghanistan. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a lokacin da yake tare da Prime Minister Pakistan Imran Khan a ofishinsa na Oval a yau Litinin. Prime Minister Pakistan ya bayyana cewa wannan shine mataki mafi kusa da muka ɗauka na ƙulle yarjejeniyar samar da zaman lafiya a Afghanistan domin babu masalaha a ɗaukan matakan soji. kan ya kara da cewa suna fatan kungiyar taliban za ta gana da gwamnatin afghanistan cikin 'yan kwanaki masu zuwa kan ya yaba wa shugaba trump kan irin kokarin da yake yi yana cewa ya tilasta wa mutane sun dakatar da yaƙi don su ɗauki matsaya guda sannan ya kuma kara da cewa pakistan tana da rawar da za ta taka saboda ta haɗa kan iyaka da ta kai tsahon kilomita 2,400 da afghanistan Akalla mutum goma sha bakwai suka mutu a tashin wani bam da aka dasa a cikin mota a Mogadishu a yau Litinin, kamar yadda wasu majiyoyi na asibiti suka tabbatarwa da sashen Somali na murya Amurka. Daraktan babban asibiti na Mogadishu Dr. Muhammad Yusuf ya ce an kai ƙarin wasu mutum ashirin da takwas da suka ji raunuka asibiti. Fashewar ta auku ne a lokacin da ɗan ƙunar bakin waken da ake zargi ya da bom ɗin a kofar shiga wani otal da ke kusa da wata mahaɗa da ake kira Kefo da ake yawan hada-hada a Mogadishu. wasu da lamarin ya faru a gabansu sun faɗa wa sashen murya amurka na somali cewa motar an juya bayanta ta kalli shingen duba ababen hawa na jami'an tsaro akan hanyar da za ta kai ka ga filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na adin abdul da ke babban birnin ƙasar ƙungiyar al-shabab ta ɗauki alhakin kai wannan harin. To a gaida Muhammad Hafiz Babale da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. To ba labaran kuma bari mu tsunduma cikin duniyar rahotanninmu. Inda za ku ji cewar da misalin karfe goma sha biyu da rabi na ranar yau ne aka yi wani karan batta tsakanin jami'an tsaro da kuma 'yan mabiya mashabar shi'a. a babban birnin tarayya Abuja, wanda ya sanadiyar mutuwar mataimakin kwamishina mai kula da ayyukan birnin tarayya DCP Usman Umar, da ma waɗansu waɗanda suka rasu kana wasu suka kuma jikkata. Nasiru Adamu El Hikaya ya aiko muna da ƙarin bayanin abin da ke wakana a birnin tarayyar. a gagarumar zanga-zanga da 'yan shi'a kusan dubu uku ta sanarwar 'yan sanda suka gudanar abuja mukaddashin kwamishinan 'yan sanda dcp usman umar ya rasa ransa bayan harbinsa da aka yi inda ya cika a asibiti hakanan 'yan sandan sun ce wasu jami'ai masu matsayin mataimakin su furtanda su biyu sun samu raunuka haɗe da wani wakilin gidan talabijin na channels 'yan shi'a almajiran ibrahim elzazzaki sun ce an kashe musu fiye da mutum ashirin a zanga-zangar mai zafi da suka gudanar a abuja Zanga-zangar dai da ta faro daga unguwar mai tama ta samu cikas a dab da ma'aikatar harkokin waje inda 'yan sanda suka tare hanya wanda hakan ya haddasa dauki ba daɗi tsakanin sassan biyu da har aka banka wa motocin kota kwana na hukumar agajin gaggawa ne ma wuta. Muhammad Ibrahim Gamawa shine kakakin almajiran Elzazzaki da ke Abuja. To muna zuwa ma'aikatar harkokin waje sai 'yan sanda kawai ba tare da wani gargaɗi ba suka buɗe mana wuta. Wuta da bindiga? Eh da bindiga da harsashe masu rai suka ta harbe-harbe. Sai da harbin sama A'a yanzu haka muna da mutum shida a hannunmu kuma muna da tabbacin cewa akwai mutum goma sha hudu da suka kai macuwari na national hospital ana abuja so yanzu dai mun rasa mutane wajen ishirin da wani abu sannan akwai marasa lafiya wanda suke a rai ko kai mutu ko kai an ki karban su a asibitoci ana cewa dole sai yan sanda sun ce a karbe su to amma waɗansu su har hanjin su ma na waje amma kuma an ce a'a mun ga a hotunan bidiyo an nuna motoci suna ci da wuta kuma an ce mutanen ku suka kona motocin kazalika kuma ba da labari kun harbi wani dan sanda to ba mu da makami in an ga harbi to ta yiwu wani ne in dai za a zo a yi kan mai uwa da wabi a za ta fada kan kowa amma dai mutane su sani inda makamai muke da su da barnan zai wuce wannan sannan kuma suna jefa tiya gas a jikin motocin mutane su harba kuma al'ada ne na tiya gas da zaran ta fashe a kusa da tankin mota to mota na iya kama wuta mu abin da muka je muna ce a saki mala to wanda ya tafi da wata magana kuma ya zo yana kona motocin mutane fadar gwamnatin najeriya makon jiya ta buƙaci shi'an su bi kadun elzazzaki a kotu da ke kaduna Kaduna maimakon tayar da fitina a Abuja. Mai taimaka shugaban kan labaru Garba Shehu ya ce ba zai yi shugaba Buhari ya ba bada umarnin sakin wanda ake tuhuma ba. Tun farkon lamarin in ji Garba Shehu gwamnati na kaucewa irin wannan fitinar ce ya sanya ta ajiye ilzazzaki a waje mai ma'ana. Ba wai a'a an ɗauke shi a kurkuku an garkame shi ba uwar gidansa da take tare da shi an bar ta ta zauna da shi dan ta kyautata masa shi kansa akwai lokacin da yake bukatan a kawo yaransa su zauna tare da shi ba wai muna cewa a'a daɗi zaka ji da. in an rike ka ko an hana ka yancin ka ba jami'an tsaro suna kokarin su kyautata masa kuma a tabbatar cewa tsaro da doka na ƙasa ba a masu illa ba shi kansa ba a jefa shi cikin halin da wani abu zai iya faruwa gare shi ba rundunar 'yan sanda ta bakin kakakinta frank umba ta ce ta kama 'yan shi'an hamsin da hudu kuma za ta gurfanar da su gaban kotu babban sufetun na 'yan sanda muhammad adamu ya ba da kashedin karshe kan abin da rundunar ta zayyana da bijirewa doka da 'yan shi'an ke yi nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya jinjina ta musamman ga Nasiru Adamu Elikaya da wannan ƙarin bayani. tun bayan komawa tsarin mulkin demokradiyya da aka yi a Najeriya a shekara ta 1999 daga kuma shekara ta 2000 zuwa yau. Gwamnatin tarayya ta ware kudade fiye da tiriliyan biyu don aiwatar da ayyukan ci gaba a ƙananan hukumomi 774 da 'yan majalisun wakilai da dattawa ke karɓan waɗannan kudade da zimmar yin aiki. Shin abin tambaya a nan shi ne wai ana gabatar da waɗannan ayyukan ko kuwa ana sa wasu daga cikin tsiraru ke sa waɗannan kudaden cikin lalitar su? Sanata Ali Indime ya amsa wannan tambayar da mafi akasarin 'yan Najeriya ke neman amsar ta. kasafin kuɗin da ake kowane shekara ba a ma kowane local government da ɓangaren ta adalci to shi ne 'yan majalisa ta tarayya suka kuka ta ya kamata cewa kowane bangare a kasan a tabbatar an gare masa wani kuɗi wanda za a yi abubuwa na muhimmi wato kamar kananan asibitoci kamar rijiyar birtsace kamar tabbaci na irin abubuwan noma da kuma makarantu irin ire-iren wayan abubuwa to sai aka ce kowane shekara a kasafin kuɗi za a ware biliyan ɗari ne ake warewa kowane bangare za a ba su biliyan goma haka ne tsarin yake to ana nan ana tafiya abubuwan da ake yi shi ne sai a tsakanin majalisar dattawa da majalisar wakilai kuma kowa zai kawo kamar bukatar na local government yanzu sai a tabbatar cewa an yi wannan aikin to kamar yayin sanatoci kasafin da ake ya danganta da jihohi guda nawa ne a wancan shafin kasar ko kuma bangare kamar network wanda suke da jihohi guda bakwai idan an kasafa kamar biliyan goma na to abinda kowane bangare ne su zai samu zai kasa da wanda su kalli state ɗin su guda biyar a yi misali south west su ne tsarin amma muna da sani ana da koke-koke da yawa a kai ganin cewar waɗannan kuɗaɗe da kake magana ana maganar sama da biliyan ɗari da ake warewa a duk shekara kuma har ya zuwa yanzu al'umma da dama mm. suna kokawa ganin cewar ba sa ganin wani aiki da za a ce gashi an yi shi daga waɗannan kuɗaɗe menene ya kawo hakan ko kuma ana iya cewa kawai ana yin almundana da waɗannan kuɗaɗen kenan sai eh, abubuwa uku ya kawo dalilin haka na farko shi ne kuɗin da ake warewa ɗin a rubuce yake a takardata amma ba a zahiri ba ne ma'ana za ce an ba muka biliyan kamar biliyan ɗari biyu don a yi wasu ayyuka a mazaɓanka sai kuma a daga ɗin da a ba da ko biliyan goma ba amma a rubuce kuma a jarida ko kuma duk duniya suna da sanin haka sai a ga kamar cewa eh, ɗan majalisa ko kuma ma'aikacin gwamnati ne suka yi ke ne na biyu sa aikin da ake yi idan kasafin dan majalisa ya fara in har kasa shekarar ya wuce kasafin kuɗin da a samu an aiwatar da aikin ba musamman ma idan an samu canji a cikin dan majalisa zai ka samu kuma wanda ya zo sabo shi kuma zai kawo maganar sa gaba na ƙarshe wanda mutane suke kokawa kuma har yanzu shi ne suna zargin cewa waɗansu daga cikin da suna haɗa baki da ma'aikatan gwamnati su yi ciki ko kuma su yi almanza hana ba wayan nan kuɗaɗen da aka yi don a yi aiki to irin wannan ba za a rasa shi ba amma an san matakin da ya kamata a ɗauka duka da shawarar in akwai irin wannan kuma akwai tabbacin haka a kuma hukuma ya kamata a kai bai magana a kai shi da dan hukuma ko EFCC ko IGPC ko kuma direct a ɗauki mataki a kai tun da wani ya zama cin hanci da rasha da kuma rikici a kan ba jama'a. Ba wani nan ba za a rasa ba akwai a bincika a hukunta. To idan na fahimce ka kana nufin kenan su wane ne suke ainihin kwashe waɗannan kuɗaɗe suna sa a cikin lalitar su 'yan majalisu ne ko ko gwamnatin tarayya da take cewar tana aikin nan. A ni da zan wato dole ne a samu bangare biyu bangaren zartarwa da kuma bangaren da suke budget. Idan an budget in ka ji labarin a an yi alkuta hana akan wani Kudin da ya kamata a yanku da suke dole sai da haɗa bakin ma'aikata ko kuma hukumar da aita ana cewa kuɗaɗen nan ku 'yan majalisu ake ba ma kuɗaɗen to aiko haka ɗin ne na da ake yi ai dan majalisa bai da daman da ya je inda kuɗin yake ɗauka ba sai ya ji ma'aikatan da ko kuma hukumar da aka kai da kuɗin ba don idan kake za ka yi wani abu sai an kai da hukumar da ya take da hakkin an aiwatar da wannan aiki. Mai haƙuri ya ɓadda sauyin giwa a yazo zai shanye kowa gasko. Ya yawa kai ya bar sana da a wannan rakumin kuwa ya yi abin kunya kuwa to sanata ali indima kenan nan, wanda ke wakiltar jihar borno akan wannan maudu'in muke son ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku wai kuwa kuna ganin waɗannan ayyuka da ake ikirarin cewar an kashe sama da tiriliyan biyu a cikin waɗannan shekaru idan ba kwa gani sai ku kira duk da haka ku bayyana mana ra'ayoyinku amma kafin nan bari wannan wakar ta tuna muna makomarmu. mu Thank you. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To bari mu fara kiranmu na farko yau da jihar Nasarawa. Wa muke da shi a jihar Nasarawa? To alhamdulillahi Bashir Tela ne daga nan layin Nawika a cikin garin lafiyan bare bare. To Malam Bashir muna jin ka. To a gaskiya na ji maudun da kuka kawo kuma a gaskiya dai akwai 'yan majalisu waɗanda suna iya kokarin su eh, a kudaden da suke samu daga gwamnatin tarayya amma wasu akasarin su ba su yin komai wani eh, dan majalisar ma ba za ku kara ganin shi ba sai lokacin zaɓe to ya kamata yan majalisu su yi tsoron allah hakkin da allah ya ɗora musu yana da kyau su sauke wannan nauyin mai magana bashir tela ne daga nan lafiyan bare wani to mun gode malam bashir bari mu koma jihar katsina ta duka dakin karawa muke da shi a jihar katsina Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa ke magana? To Mala Abdulsalam muna jin ka. Eh to gasa wannan dai kuma muna muna dai a rediyo kai amma ba mu gane ka. Kana nufin kenan eh. wannan makudan kudaden a rediyo kake jin su ba kwa ganin su kenan a kasa? Eh, a gasa a gasa rediyo muke jin su. To kana nufin ba wani aiki da za ku nuna kenan a karamar hukuma ku cewar an yi muku? Eh na ce. Ba shi. Eh. magana gaskiya magana gaskiya ba shi to mun gode mala abdulsalam to bari mu tafi jihar yobe wa muke da shi a jihar yobe ina magana ne da malam umar ahmad daga garin alfani karamar hukumar jakusko jihar yobe to malam umar muna jin ka eh hakika wasu 'yan majalisun mu idan mun zaɓe su har ga Allah suna tafiya ba sa lura da mu ba sa dawowa su ji bayanan mu talakawa sun tafi sun tafi kenan kansu suka sani da iyalansu mu muna nan muna fama da talauci da ɗanyen wahala muna sha gare su domin su ji kiran mu su ringa waiwayen mu su dawo gare mu a gode to mala umar to mun gode mala umar bari mu koma jihar naija wa muke da shi a jihar naija. jihar naija Muhammad kana magana da injiniya mai girma ke rikon ta gora to injiniya muna jin ka wato gaskiya 'yan majalisun sai a hankali nagari nagari yanan kaɗan ne masu kamantawa eh. don karabu ne na a zansi ba mu taɓa samun ɗan majalisa wanda ya aiki kamar wani tsohon sanata ibrahim musa ba amma eh. saura kan ko ganin su ba a yi shi sanata ibrahim musa ya majalisa wanda ba a taɓa samun a wanda ya rike ba To, eh, injiniya kana nufin kenan wannan kudade da aka ce an ware tun daga shekara ta dubu biyu zuwa yanzu tiriliyan sama da biyu kana nufin ka ce ba za a zo a ga wani aiki ko da na miliyan ɗari ne a ba mu san da ana ba da kuɗin ba to amma kuma gwamnatin tarayya ta ce tana faɗa tana ba da waɗannan kuɗaɗe 'yan majalisun ku na dattawa da na wakilai suke kawo waɗannan ayyukan da suke kira a turance constituency eh, project. Ana yi lokacin sanata Ibrahim Musa mun kasan da waɗannan kuɗi amma kuma nan da yabba wurin shi kenan kamar an shuka dusa ba wani aiki na gaba ba ci gaba ko guda. To kun yi kokarin cimma su waɗannan wanda suke kai yanzu ku ce ba ku ga wannan ayyukan ba? Ya cimma musu tunda ko ka zo ba a ganin su ba a bari a gansu ko ka kira waya ba su ɗauka sannan ko ba a bari gare su sha mai ba su bari a gansu. To Allah ya sa wannan sakon naka ya kai gare su. To bari mu koma jihar Katsina kuma har yanzu. Wa muke da shi a jihar Katsina? Eh, shugaba Nasiru ne daga Bazanga. To Malam Nasiru muna jin ka. Yawa wato tsakanin kyala ji ganin ku. Eh. Game da 'yan majalisu ko? Eh. Tsakanin kyala mu dai akwai lokacin da dan majalisa na karamar kuma dan ja. da bakori eh. wato hannun sani abdullahi dabai eh. a gane ko eh. ya taba zuwa shi ya gina mana makaranta a nan to duk wannan shekarun kana so ka ce makaranta ɗaya kawai aka gina to layin mala nasiru ya tsinke har yanzu dai muna so ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku akan waɗannan maƙudan kuɗaɗe da aka ce an ware shin wai kun ga waɗannan kudade a ƙasa ko kuwa kawai kamar abin da sanata ali indima ya ce ne ana rubuta a takarda amma babu a aikace to muna da kira daga taraba wa muke da shi a taraba alaikum kuna magana da Mustapha ne daga Taraba Jalingo. To Malam Mustapha muna jin ka. To gaskiya alamari na wannan sanatoci ba abin da za mu ce sai dai Allah ya karɓa mana hakkin mu a gurin su. Eh. gaskiya mu kam talaka ba abin da za mu ce sai dai kawai mu gode wa ubangiji kawai to kana nufin kenan malam mustapha a nan yankin naku a nan jalingo babu wani to shi ma malam mustapha layin shi ya tsinke a har yanzu dai muna sauraron ku don ku kira ko ainihin bayyana muna ra'ayinku to mun sake samun kira daga jihar naija wa muke da shi a naija kuna magana da ibrahim yankin mula a garin mai gode a kimba to mala ibrahim muna jin ka to a gaskiya a hakikanin gaskiya mu da yan majalisun mu musamman ma namu na yankin nan musamman bara don bargu to mu a wani abu dai na alkhairi da ya gaskiya mu taba ganin shi ba a ce a gwamnati a aikace gaskiya babu shi eh. dan shekara hudun da ya yi to musamman dai mu nan yankin da idiot to gaskiya babu wani abu da suka taɓa yi mana amma dai suna kokarin gina manyan mutane a hau manyan motoci shine kawai aikin su a majalisar nan amma dai a yi wa tallaka aiki a kai tsaye gaskiya babu shi in kuma akwai shi a za a nuna mana shi. to malam ibrahim wannan magana naka babu siyasa a ciki. wallahi babu siyasa don ma kuri'a ma ba wani na jiha mu kuri'a don saboda ba su zo su mana rajista ba. to mun gode bar mu kare kiran namu daga jihar yobe wa muke da shi a jihar yobe. kana tare da tijjani malam biyu daga karamar hukumar karatu a jihar yobe to tijjani muna jin ka to gaskiyar magana yan majalisar mu na tarayya da sanatocin mu muna da gani daidai gwargwado eh saboda an yi mana sun yi mana ayyuka ɗaɗɗeku eh to idan aka kwatanta da waɗannan maƙudan kuɗaɗe da aka ce ana warewa aikin sun yi ya kai rabi koko. eh to ai makudan kuɗaɗe shi a yanzu ya yi bayani ya yi wani lokaci a rubuce ne suke ganin su ma. to masha Allah mun gode malam tijjani ya kan abin da zamu iya ɗauka kenan. har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc iyakan abin da mu iya dauka kenan a yau sai kuma gobe mu sake baku dama yanzu agogon muna cewa karfe hudu da minti hamsin da hudu na yamma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. ana ci gaba da fuskantar rudani a duniyar kwallon kafa a daidai lokacin da ake bada wasu rahotannin mutuwar tsohon shahararren dan wasan kasar brazil edson arantes do nascimento wanda aka fi sani da pele a makon jiya ne wasu kafafen yada labarai suka bada sanarwar mutuwar pele yana da shekaru 78 to sai dai kuma wasu rahotannin sun musanta haka ba wannan ne karon farko da ake baza labarin mutuwar pele ba daga bisani kuma a musanta duk da yake tsohon dan wasan ya jima yana fama da rashin lafiya to ko me yasa labarin mutuwar ta fele ke girgiza duniyar kwallon kafa a duk lokacin da aka yayata shi tambayar kenan da na yi wa umar ahmad kware wani dan jarida mai sharhi akan lamurran wasanni idan baka manta ba shi wannan dan wasa shi ne har yanzu wanda babu irin shi wanda ita kanta hukumar kwallon kafar duniya tana girmama shi kuma ta ajiye shi a matsayin dan wasan da har yanzu ba a samu wanda ya kafa abubuwan tarihi irin nashi ba babu shakka duniya za ta ci gaba da tunawa da wannan dan wasa wato pele akan irin abubuwan da yi na kwallon kafa ta duniya da kuma shaharar da yi wadda yake ta bambanta da irin wata shahara da wasu 'yan wasa suke da shi masu tasowa. Mai horar da 'yan wasan kasar Morocco Harvey Renard ya sauka daga mukaminsa biyu bayan ficewar sauri da kasar ta yi daga gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka da aka kammala kwanan na kasar Masar. Morocco na daga cikin kasashen da ake hasashen za su iya lashe gasar da farko. To amma sun yi ficewar mamaki daga gasar a matakin 'yan sha shida sa'ad da kasar Benin ta doke ta a bugun penalty. Renard wanda ya taba lashe gasar ta nahiyar Afirka tare da kasashen zambia a shekara ta 2012 da kuma ivory coast a shekara ta 2015 ya soma aikin horar da 'yan kasar ta morocco ne a watan fabrairun shekara ta 2016 a kasar spain kuma mai horar da 'yan wasan kungiyar real madrid zinedine zidane ya ce dan wasan gaba na kungiyar gareth bale na dab da barinta bal mai shekaru 30 da haihuwa baya cikin 'yan wasan kungiyar da suka sha kashi da ci uku da daya a hannun bayan munich a wasan sada zumunci dan wasan na da sauran shekaru uku na kwanta ragin sa a kungiyar inda ya sami lashe gasar zakarun turai har sau hudu tun sa'ad da ya dawo kungiyar daga tottenham ta ingila a shekara ta 2013 hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ta dakatar da tsohon sakataren hukumar kwallon kasar botswana moketsi kogtelele daga sha'anin kwallon kafa iya tsawon rayuwarsa hukuncin ya biyo ne bayan da kwamitin ladabtarwa na hukumar ya same shi da laifin cin hanci da rashawa wanda ya kunshi coge wajen shirya wasannin kasa da kasa wanda kuma ya saba sabawa dokokin hukumar murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to a gaida wazirin sanyin na daga jihar sokoto yanzu kuma labaran duniya amma wannan karan a takaice. Amurka da Iran sun dukufa wajen ci gaba da cacar baka yayin da ta da jijiyar wuya da ake yi ta fuskar soji tsakanin hukumomin Tehran da kasashen yammacin duniya ke ci gaba da zafafa a yau Litinin. Shugaban Amurka Donald Trump a nasa bangaren ya zafafa kalamansa inda ya faɗa wa manema labarai a fadar White House cewa hukumomin Washington a shirye suke su ga iya gudun ruwan Iran. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi hasashen cewa bahasin da mai bincike na musamman Robert Mueller zai bayar a gaban 'yan majalisu a wannan makon akan ko shugaban Amurka ya yi kokarin yin katsalandan akan binciken ko Rasha ta yi shishigi a zaben shugaban ƙasar Amurka na shekarar 2016 ba zai yi masa kyau ba kuma bai kamata ma ya bada bahasin ba. yanzu haka amurka da pakistan suna neman hanyar da za su kawo ƙarshen yakin da ake yi a afghanistan shugaban amurka donald trump ya faɗa a lokacin da yake tare da prime minister pakistan imran khan a ofishinsa na oval a yau litinin To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan dare naku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin wanda ya taya ni gabatarwa Muhammad Hafiz Baballe da kuma wadda ta shirya ta kuma ba da umarni Julie Lazarus Gresham sai injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Dan. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wuni lafiya. Bis salam.